كلا بل لا تكرمون اليتيم kayya lamarin ba kamar yadda mutum yake zato bane na cewa ni'ima tana nuna Allah ya yarda da bawa wahala kuma tana nuna wulakantar bawa a wajen ubangiji kawai abin da yake faruwa shine ba kwa girmama maraya ta hanyar abin da Allah ya baku na arziki